shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya bayyana kaduwa da iftila'in girgizar ƙasa da ta faru a ƙasar Turkiya, wanda ya aike da wata tawaga ta musamman ƙarƙashin jagorancin ministan babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, Malam Muhammad Musa Bello, don kai gudumawa da kuma yin jaje ga gwamnati da al'ummar kasar turkiya kamar yadda mai magana da yawan ministan malam abubakar sani ke mun karin bayani ganin yadda wannan al'amari na girgizan kasa da ya samu al'ummar kasar turkiya shi mai girma shugaban kasa eh, ya so a ce da kanshi ya kai ziyara wannan kasa don ya ma shugaban kasa da kuma al'ummar kasar nan jaje kan irin wannan abin alhini amma kuma saboda shirye-shiryen zaben da aka gudanar a najeriya A ya ga cewa dai lalle ya kamata a ci an kai musu ziyara sai ya wakiltar da mai girma ministan abuja malam muhammad musa bello kuma da isar shi wannan kasa wato ministan kasashen waje na kasar turkiya shi ya tarbi wakilin shugaban kasa din to ministan abuja kuma shi ya mika wa kasar sako na musamman daga shugaba muhammadu buhari na yin jaje da kuma nuna tausayawa ga wannan hadari da ya ritsa da rayuka da yawa a kasar turkiya ba kuma ganin irin bukatan taimako na gaggawa da wannan kasa ke da shi a wannan lokaci shugaba muhammadu buhari ya sake ba da sako na musamman na dala amerika miliyan daya don a taimaka ma wanda wannan al'amari ya shafa masu sharhi kan kasashen duniya irin su professor mk hoffman na jami'ar ahmadu bello da ke ganin Najeriya ta kyauta ya yi fatan kai karin irin wannan tallafi daga sauran ƙasashe. Ni kaina ina nan ina rubuta wani article da na rubuta uh, earthquake in Turkey and Syria and the indifference of the world. Mutane wajen dubu arba'in da wani abu sun mutu a cikin kusan sati uku kenan sannan kuma miliyoyin mutane sun rasa gidajensu amma kuma ana nuna kamar duniya bata damu ba. Ina ta mamakin yadda ƙasashen duniya irin taimakon da ya kamata a bayar a gaskiya ni bana ganin ana bada haka saboda haka wannan abin da shugaban kasa Muhammadu Buhari yayi abu ne wanda za a yaba wa kuma abu ne wanda dama Najeriya an san ta cewar duk irin matsalolin ta da abubuwa kasa ce wanda take da kwarjini ga idan kasashen duniya saboda haka abin da Muhammadu Buhari yayi dole mu yaba mashi kasashe na Afirka da ma wanda ba na Afirka ba su taimaka ma waɗannan mutane da idan mutu sun Allah sa sun tsallake rijiya ta baya ba su rasu ba tun da farko sai da ministan harkokin wajen turkiyya. ambasada kavusugulu ya shaidawa tawagar najeriya cewar kimanin mutum dubu arba'in da uku ne suka rasa rayukansu da kalin wasu mutane miliyan goma sha ɗaya da suka rasa muhallansu a yankuna goma sha ɗaya na kudancin ƙasar hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria